الله wannan shine majalisun mu na bakwai a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayati talib muslim zamu tashi khasa'isul waqti abubuwan da lokaci ya banta da su wasu siffofi masu ban mamaki da lokaci yake da su ولشيخنا الدكتور يوسف القرضاوي أطال الله عمره لخدمة islami bayanin shafin في هذا majal. babban malami a wannan zamanin al'allama yusuf al-qaradawi hafizahullahu ta'ala yana da bayani mai warkarwa mai gamsarwa a wannan bagir wadalika fi kitabihi yayi wannan bayanin ne a cikin littafinsa mai muhimmanci al-waqt fi muslim sunan littafin nasa kenan littafi ne mai muhimmanci kusan a wannan zamanin duk wanda ya rubutu bayansa to sai ya koma wannan littafin nasa ya ɗarsa su ya ɗibo hasken da shi ma ya sa a cikin wannan littafin nasa to yana da bayani a game da wannan siffofin lokaci wasu siffofi na musamman da lokaci yake da su walida aminu ila na ma sajjalahu Kitabin kitabil Sau saboda haka ni ma na zaɓen karkata in kwafo abin da kai tsaye malam alƙardawi ya rubuta a cikin littafin nan nasa da aka ambata bi talhisin amma zan yi tankaɗe da rairaya wa ijazin kuma in takaita. zan yi tankaɗe da rairaya ba duka lafuzansa zan kawo ba sannan kuma zan takaita lafuzzan nasa in kawo zama ‘yan kaɗan wannan hasa'isul waqti iyaka kawai malam karzawi ya kawo abubuwa guda uku sufofi guda uku akwai wani malami da ya masa istidraki ya ƙara masa yace annahu madin wa hadirun wa mustaqbal cewa daga cikin sufofin lokaci masu ban mamaki lokaci abu uku ne akwai lokacin da ya gabata shine ahadun kenan shine sannan sai na biyu sai hadirun halin da kake ciki lokacin da kake ciki sai kuma mustaqbalu lokacin da zaka fuskanta nan gaba to ga sunan يقول الدكتور حفظه الله lokaci yana da wasu siffofi keɓantattu ya tamayyazu biha wanda yake bambanta da sauran abubuwa da Allah ya halitta daga gare su yajibu alaina an nudrikaha ya wajaba mu san waɗannan siffofin haqqa idrakiha gaskiyar sanin su wa an ta'amala ma'ahu ala dawiha sannan in za mu mu'amala da lokacin mu to mu mu'amala da shi a ƙarƙashin hasken waɗannan siffofi ke bantattu na musamman na lokacin duk lokacin da za ka yi mu'amala da lokaci to ka rika ɗaukan waɗannan siffofin su zama maka su zama maka wata fitila da ke haska maka gabanka tabbas wannan yana taimakawa wajen fahimtar matsayin lokaci da kuma yin abin da ya cancanta a yi a cikinsa Min ha, daga cin waɗannan siffofin sura'atun ƙiba'i lokaci yanzu nan zai tafi ya baka shi yasa aka gwaito daga al-Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yace sahibtu sufiyata wa mastafattu minhum illa bi salati kalimati yace nayi zama da sufaye ban fa'idanta da komai ba sai da kalmomi uku to min baini tilkal kalimati salati yace min kanu yaquluna alwaqtu kasayfi in lam taqta'ahu yaqta'aka shi takobi ne lokaci kamar takobi ne in baka yi sauri ka fille shi ba shi sai fille ka in ba kai sauri ka fille shi kayi abin da ya cancanta a cikinsa ba to shi sai ya fille ka ana nana na wata rana kuma sai a ce ba ka ana ana rayuwa ana na ana rayuwa ana na ana rayuwa mutum ya ki amfani da lokacinsa yadda ya cancanta ana nan fif sai a ji kawai ba shi ya zama labari shi yake ba da labarin mutuwar wasu sai ya zama yau ana ba da labarinsa yanzu mutane nawa ka sani announcers a rediyo amma ba su nan da wanda suka iya faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da masu cewa inna lillahi wa alaihi raji'un da masu cewa inna lillahi wa alaihi raji'un da masu cewa inna lillahi wa inna alaihi alaihi raji'un ga su nan kala kala dukkanin su suna nan da yawan su suna mutuwa su suke bada labarin wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu wata rana sai a zo ana bada labarin cewa su suka mutu hukmul maniyyati fil bariyati jari ma hadhihi ad-dunya bidari qarari بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار جبلت على قدر وأنت تريدها صفوا من الآلام والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نال قيني قيكي بعد الأبار وانا زي عمت وانا عمت وترانا قوي قيدا بعد الأبار كي كامت لا سامتك هذا إيمان وسرعة إضائي سرعة إضائي fa huwa yamurru marra sahabi wallahi lokaci da kake ganin sa wucewa yake yadda ka san girgije na wucewa wa jarya rihi sannan yana gudana ne irin yadda iska take gudana haka lokaci yake tafiya sawa'un kana zamana masarrati daidai ne wannan lokacin naka lokaci ne na farin ciki wa farhin da minna am kana zamana iqti'abin wa tarhin ko ko lokaci ne na bakin ciki da damuwa dukkanin su saurin wucewa gare su amma sai ka maka wata latifa latifa psychologiya latifa nafsaniya sai ya ce wa in kanat ayyamu suri tamurru atira duk da cewa kwanakin farin ciki sun fi wucewa da wuri haka ne ko ba haka bane wa ayyamul humumi tasiru bi but'in wa tasaqulin su kuma kwanaki na bakin ciki to za ka gansu suna tafiya ne bi but'in suna tafiya gwamin jaki za su ba za su ba da jinkiri suke tafiya wata saƙulin sannan kuma su nauyi za ka ga sun maka nauyi amma sai ce lafil haƙiƙati ba wai a haƙiƙa waɗannan lokutan ƙara jansa ake ba ne minti ɗaya zama biyu A'a. ko sakon ɗaya zama biyu ko awa ɗaya ta zama biyu ko sati ya zama sati biyu a'a a haƙiƙa yadda kwanakin farin ciki suke haka kwanakin bakin ciki suke walakin fi shu'uri sahibiha sai dai a jin me su wanda aka jarrabe shi da ayyamu al-iqti'abi wal tarahi to shine ya zama kwanakin sa suke da sir ganin sun dade dare sai ya masa tsawo khalil mai ilqais imul qais ya ya sajjala maka wannan ya sajjala maka wannan kuma ya faɗa maka ya kasa maka kwanakin da a kasidar tasa a mu'allakarsa kwanakin farin ciki sai ce ala rubba yawmin laka min hunna salihu wala siyama yawman bidarati julujuli kaga yawmin salihun ne ana so da ka yana san sa amma can kuma yana da me yana da allailu tsawi walailin kamaudil bahri akhasu dulahu علي بأنواء الهموم ليبتلي فقلت له لما تمط بصلبه وأغدف أعجازا وناع بكلكله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي يا أخي ونن دريني طوان بلائي ألا انجلي ويبدأ يا بني بصبح سافيات زوم وما الإصباح منك بأمثل ai safiya ba za ta zama kamar ka ba safiya cikin farin ciki in mutum bai da lafiya da daddare ko ya shiga wata damuwa to gani yake dare ya masa tsawo agogon bangonsa da yake tik tik sai ya faɗa mai bakin cikin a zuciyar shi damuwa zai rika tuno masa sai ya karanta masa karatu kawai ya je na magana da shi agogo ya ce tik sai ya faɗa masa damuwar da yake ciki ya tuno masa da wannan damuwa kaga daren bakin ciki kenan so da kafi shu'uri sahibi hane ta tsulu mun gane shi kuma wannan tun cikin sharholiya ake me yasa me yasa mutum yana cin farin ciki wani zuban kawai sai a ce ai lokacin sallah yayi sai ya yanzu har azhar tayi ana cin munna amma in a cikin damuwa yake shi yasa ka je ka tambayi mace mai ciki ba wanda take ganin kwanaki ba wanda ke ganin kwanaki na mata tsawo kamar mace mai ciki saboda nauyin da take dauke da shi wannan ta sakuli din sai ta ga dare ya dade bai waye ba haka kai ma in ka shiga damuwa haka kake ranar da aka ce ka kasa bacci saboda damuwa to gani kake dare ya maka tsawo sai kaman an kadaran daren ne alhali ba haka bane fitilar ka a kashe take can kawai sai ka ka dan kunna ko ka kunna wayarka sai ga ya karfe da rabi ne na dare kai ka ga ta 4 da rabi ne kana jiran a kira a salat khairun minan nau, ko zai ga ɗaya da rabi ne ko ka gama sha biyu da rabi alhali kana ganin ka daɗe, ka daɗe, ka daɗe. to Allah shi kyauta to da daren bakin ciki da daren farin ciki dukkaninsu matsayinsa ɗaya kuma saurin wucewa gare su wa mahma tala umrul insani di yadda rayuwar mutum ta tsawaita fi hadhihi alhayati dunya a wannan rayuwa ta duniya fa huwa qasirun to gajeruwa ce shi yasa aka tambayi sayyidina nuhu alaihi salam aka ce ya nabiyallahi nuhu kaifa ra'aita ad-dunya qala qadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar ya annabi nuhu ya kaga duniyar nan yan jarida suka je misali suka sa mai lasfika a baki to dattijo annabi nuhu alaihi salam alayka salam shekarun ka gayi ta dade a duniya dubu ba hamsin da awa arba'in kafin da awa kafin a aiko ka annabi sannan kuma gayi an yi duba na an gama ba mu san ko kwana nawa yayi ba ba mu san shekara nan ce kwana nawa kai ya kaga duniyar nan sai ce wallahi kamar gida ne mai kofa biyu na shiga ta gaba na fita ta baya irin gidajen wasu a Najeriya hmm? to shi ne wannan fa huwa gajeruwar rayuwa ce ma damal mautu huwa nihayata kulli hajji. matukar mutuwa ita ce zango na ƙarshe na rayuwar dukkan mai rai wannan rayuwar gajeruwa ce wa rahimallahu ash-sha'ir alladhi qala Allah ya ji mawaƙin da ya ce, wa idza kana akhirul umri mautan فسواء قصيره والطويل وإذا كان آخر الموت آخر العمر موتا إن دي كرشن رايوا يا كسنشي متواني أشي فسواء قصيره والطويل أشي دا دوغوا رايوا دا جيروا دين da wanda ya kwana ɗaya a duniya jariri da wanda ya shekara arba'in dai ina ne ina za su koma ina za su haɗe za a je a haɗu a mahasharu za a haɗu a filin tashin alkiyama to kuma wani abu a ciki wannan ita ce khasisa ta farko sifa ta farko ta lokaci su'atun qida'i kowannen mai kudirta a zuciyarsa ya rika kawo cewa lokaci wani abu ne mai saurin wuce wucewa ya mu'amala da lokaci akan wannan in mutum yana tuno wannan ba zai tsaya ya wasa da lokacinsa ba ba ai al-khasisatu thaniya anna ma madha minhu la ya'ud wa la yu'awwad lalle duk abin da ya wuce nashi la ya'ud ba zai dawo ba ko zai dawo shi sa Abu al ya ya ce bakaitu ala shabab bi dam'i ayni fama yughni ta bukau wa lan nahibu ala laita ash-shabab ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al zai dawo ya ce bakaitu ala shabab bi dam'i ne na ta kuka saboda kuruciyata ta wuce da hawayen idoniya fama yughni al-buka'u wa na nahibu kukan da na yi bai amfanar da ni ba walan nahibu kunji da na riƙa yi ina kuka da hawaye shine hi. bai amfanar da ni ba sai ce alalaita shababa yau man. ina ma dai a ce ƙuruciya ta dawo wata rana fa ma bima fa'ala al-mashibu sai in ba ƙuruciya labarin abin da tsufa ta tsufa ya mini eh, shi yasa shi wancan da rayuwar shi da ya tuno ƙuruciyarsa ta arziki ce sai ya ce me sai ya ce sai ce walla shababu hamidatan ayyamuhu law kana zalika yushtara aw yarji'u yace wayyo kuhuciyar mu ta tafi hamidatan ayyamuhu amma kwanakin kuhuciyar ababen yabo ne law kana zalika yushtara aw yarji'u ina ma dai za a iya min cinikin shi in sake siya in amincinikin su in siya auyar yarji'u ko su da kansu fa kullu yawmin wala yu'awwadu sannan ba za a baka musaya ba akwai abin da in ka rasa za a baka misliyarsa za a baka irinsa akwai abin da idan ka rasa shi za a baka kima za a baka kima sai a kintata ko fa kullu yawmin yamzi dukkan wata rana da za ta wuce wa kullu sa'atin tanqadi kowace awa za ta kare wa kullu lahzatin tamurru dukkan wani sakon da zai wuce laysa fil imkani isti'adatuha ba zai yi wa a ce a dawo da shi ba ya tafi shi kenan yana tafiya shi kenan wa bittali la yumkinu ta'widuha sannan ko ba za a iya musanja maka a baka makofin shi ba so da ka yi amfani da shi shi kadai kake da shi wa hadha ma abbara anhu al-hasan al-basri rahimahullah wannan shine abinda al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alaihi ya fassara mana ya faɗa mana da maganar sa bi qawlihi al-balighi da maganar sa wannan mai balaga yace ma min yawmin yanshaqqu fajruhu babu wani yinin da alfijirin sa zai keto illa wa yunadi face sai ya rika kira amma masu hankali kawai suke ji ai bahaushe ya ce mai hankali kawai ke gane sawun gogo a kasuwa Mm. to shi ne wannan karatun Shi ne wannan illa wa yunadi ba to sai ka ɗauko wannan karin magana da bahaushe mai hankali kawai ke gane sawun goro a cikin kasuwa in ya shiga cikin kasuwa zai gane wannan sawu na goro ne wannan kuma na mai mata ne to shi ne irin wannan yabna adama wannan yinin yana cewa ya kai ɗan adamu ana khalqun jadidu ni fa sabuwa halitta ce fil innal jaridai ni idza mastawla ya ala jadidin adniyahu lil bila kullun sababbi suke wa ala amalika shahidun sannan kuma nazo in yi shaida a game da me ka aikata a ciki na fatazawwad minni kai guziri kai mun guziri fa inni idza madaitu domin ni idan na shude la a'udu ila yawmil qiyamati ba zan sake dawowa ba wani sabo za a maka saboda yau ba ta da alaka da jiya ba su da alaka ba su san junansu ba Kullum sababbi suke zuwa maka fil shi yasa abubuwan da kuma ke faruwa a cikin su ma wani zubin sai su zama ne sababbi eh. jiya wadata yau talauci jiya talauci yau wadata haka ne ko ba haka bane jiya lafiya yau rashin ta jiya rashin lafiya yau yau lafiya haka so daga al-ahwal allati taqa'u fil ayyam laha alaqatun bil ayyami yanayi da mutum yake tsinta kansa a cikin suna da alaka da kwanakin da yake ciki shi yasa ta tajaddadu al-ahwal shi yasa suka ce dawamul hali min al-muhal ko haka dawamul yawm min al-muhal ai yinin ka ba zai dawama ba to tunda ba zai dawama ba ashe haluka la tadumu yanayin kama ba zai dawwama ba to kai ka yi kokari kai makanka abin da zai amfani wannan wa'azi ne mai girma ita ce khasisa ta biyu daga cikin khasa'is dama mun faɗi wani shine annahu madin wa hadirun wa mustaqbal a cikin wasailu taqrib ila ilmi tahzib juz'i na shida na kawo wannan na kawo wannan khasisar na kawo su guda hudu wanda suka karanta littafin za su guda hudu na kawo su to shine cikon wannan Shi shine cikonsa haka wani malami shi ma dama malam qardawi bai ce iyakarsu ba kenan sai ya ce mana me ku kalli muqaddi abin sai ce min ha da abin da aka ce min ha to daga cikin sa akwai wasu ke so daga kai ma ka je kila ka iya tunani ka iya gano ta hafisa mm, in za ka iya la mushahata fil istilah Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya sa mu amfani da lokacin mu a cikin abin da ya yarda da shi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته